Ni ne Sale na Baruwa, ina sai da itace a Forest filin Faskare a jihar Taraba. Gemu talakawa muna iya cewa har yanzu muna cikin kangi na maganan tsadan rayuwa, saboda yanzu talaka wani zai kwana bai ci ba, kaga ba za a iya cewa an fita kangin da rayuwa. ga sun san tattalin arziki ya bunkasa. a mai da gaza amma talakoki ga gaskiya ana shan wahala to talaka da ya saba zai ci abinci so uku so hudu a rana yanzu so ɗaya ma wani baya samu ya ci abinci so ɗaya a rana wasu talakawa kenan in rabbana ka wadata mu a jiyon adama da taraba ke ma na halin kuncin rayuwar da suke ciki a yanzu yayin da kwa bangare guda hukumar nan take da diga tattalin arziki ta Najeriya NBS ke ma bayyana cewa a yanzu fa kasar ta tasa ta da kuma da tattalin arzikin ta to sai dai ko yayin da ma hukumar ke bada wannan tabbaci yanzu aka masana tattalin arziki na maganin da saurin aka ba honorable abdullahi firambe tsohon kwamishina kuma masanin tattalin arziki a jihar adamawa ya kuma bayyana da suke kallon wannan batu a yanzu to eh, abdulaziz idan ka duba abin da eh, gwamnatin najeriya take bayani dangane da tattalin arziki musamman abin da ya shafi farashin kaya a gwamnatance da kuma a rubutance za mu ce farashi ya sauka amma abin da gwamnati ta manta fa wanda kuma har yanzu bata sa shi a cikin lissafin ta ba shine wannan hukuma ta suke duba ainihin faduwa da ainihin wato kula da farashin kayayyaki ba sa ma aikin su wanda har zai ba da daman cewa lallai abin da su suka gani a rubuta nan ya soma aiki a matsayinmu kuma na masana tattalin arzikin kasa akwai abin da muke ce da shi gdp wato gross domestic product wannan gross domestic product din nan da ake bayani a kan shi lalle idan aka duba yanzu najeriya mutane da dama sun koma gona musamman arewacin najeriya to amma kuma in aka duba mafi kashi tamanin ko kuma fiye ma da haka na 'yan najeriya da suke wannan noman su ne muke ce da su subsistence farmers wannan manoma ne waɗanda kawai daga su ci sai kuma iyalansu ba abin da za su iya ɗauka su kai kasuwa ba ne to saboda haka a sai idan mutum zai yi noma ko kuma zai kai wani abu kasuwa wanda kuma bai taka kara ya karya ba wanda zai sa alkalamin ainihin wato farashin abu ya nuna cewa abu ya haura ko kuma ya sauka to wannan bai kamata ma ana sashi a cikin lissafi ba. To wai koya ma ake gane mizanin haɓaka tattalin arzikin? Haila yau dai ga masanin Abdullahi Firambe. Akwai abin da kuma gwamnati ya kamata ta duba, ya kamata idan irin wannan abu ya faru su dawo su yawo cikin kasuwa su da su dubi kaya da suke shiga da suke fita ya farashin su yake kafin su sake wannan alƙalumma da ke nuna cewa farashin kaya sun sauka to amma a gaskiya idan dai za mu dubi abubuwan da suke wakana a yanzu haka bayan da za a yi kawai mutum ya buɗe baki ya ce wai ai bisa ga alƙalumma wanda muka zanna muka duba farashin kaya ya sauka saboda haka 'yan najeriya yanzu suna alasan barka da abubuwa da suke faruwa wannan zance ba haka ba haka yake ba to wai ko menene ma fatan talaka a yanzu a matsayin mu talaka ba mu kalla ba dama talaka abinci ne yake ji in ya ci abinci ya koshi to nan ne ya san gari akwai lafiya talaka bai koshi ba akwai zaman lafiya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya